shida da rabi agogon Najeriya da Nijar biyar da rabi kenan agogon GMT masu saurare da fatan an wayi gari lafiya. A cikin shirin za ku ji cewa Isra'ila ta sha biyu da rai tana ruwan bama-bamai a kudancin zirin Gaza yayin da Hamas da Isra'ilar za su ci gaba da zaman tattaunawa a Masar. An tura 'yan sanda dubu ɗaya yankunan Brazil da aka fuskanci ambaliyar ruwa domin daƙile sata da hare-haren da ake kai wa jami'an agaji. A Najeriya kungiyoyi da masana tattalin arziki sun yi tir da kuma kalubalantar samun kuɗin harajin tura kuɗi tsakanin bankuna da babban bankin ƙasar CBN ya bujiro da shi. Ba za mu ɗauka ba ko muna kiran duk 'yan Najeriya su bujire wannan tsari nasu a yi wannan hanyoyi na zalunci na ba gaira ba dalili. Gaskiya zai ƙara ta'azzara wahalhalu ne da kuma tsadar rayuwa da kunci ga ɗan Najeriya. Ita kuwa Majalisar Dattijan Najeriya na neman bahasi da kokarin farfado da aikin babbar hanyar tarayya da ta tashi daga Kano zuwa Maiduguri, wanda aka shafe shekara goma sha bakwai ba a kammala ba. bayan jihohi guda biyar da ya hada ya kuma hada kasashe manya guda uku Nijar, Chadi da Kamaru. Mutane suna ta mutuwa ko watan da ya gabata mutum goma sha ɗaya kurmu suka kone sai a wurin aka binne su. Abin da zai baka mamaki tun da me ake yi tsawon wannan shekaru. shirin zai kai mu har Kenya inda likitoci ke yajin aiki amma zan soma shirin ne da cikakkun labaran duniya suna na Umai Masana Abdulmomin. Isra'ila ta shafe dare tana ruwan bama-bamai a kudancin zirin Gaza bayan kwace iko mashigar Rafa da ke iyaka da Masar a ranar Talata. Wakilar BBC ta ce jami'an lafiya na cewa akwai iyalan gida ɗaya mutum bakwai da aka kashe a ɗaya daga cikin hare Ma'aikatan agaji na nuna matukar damuwa kan karancin abinci ba rufe hanyoyi biyu na shigar da kayan agaji yankin. Zafafa hare na zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran wakilan Hamas da Isra'ila za su ci gaba da tattaunawa a birnin Alƙahira kan tsagaita wuta da musayar fursunoni. Rahotanni daga kafar yada labaran Amurka na cewa gwamnatin kasar ta dakatar da tura wa Isra'ila jirgin ruwa makare da bama a makon da ya gabata. Bayan ta gaza fahimtar da Washington kan damuwar da ta nuna na mamaya a birnin Rafa da ke kudancin Gaza. Wani babban jami'i a gwamnatin Biden an rawaito yana cewa kayayyakin yakin da za a tura Isra'ila sun hada da bama-baman da nauyinsu ya kai kilogram 209. shawarar fasu tura waɗannan kaya ya biyo bayan shirin da isra'ila ke yi na ƙaddamar da gagarumin farmaki a rafa da amurka ke adawa Wakilin BBC kenan yake nuna cewa zuwa yanzu da wuya a iya sa ran jin wani labari mai daɗi kan cima jituwar tsagaita wuta nan kurkusa. Saboda ita Hamasu take a kawo ƙarshen yakin baki ɗaya maimakon na wucin gadi. Gwamnan jihar Rio Grande do Sul a Brazil ya sanar da tura karin 'yan sanda dubu ɗaya domin daƙile sata da aikata miyagun laifuka a yankunan da ambaliya ta ɗaiɗita. Akalla mutane tara ambaliyar ta hallaka sannan gwammai sun bata. Sai dai masu aikin ceto na fuskantar kalubale sakamakon ayyukan ƙungiyoyin daba da ke dakatar da su. 'Yan daban na kai musu hari ne da sace musu takalma da wawushe kayayyakin gidaje da ambaliyar ta ci. The situation is really, really bad. Wata mazauniyar yankin kenan take bayyana girman munin ibtila'in da yadda dubban gidaje suka lalace. Gwamna Eduardo Leeds ya buƙaci gwamnatin tarayya ta kai musu ɗauki. To kuna waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Ukraine ta ce Rasha ta kai musu hari a cibiyar makamashi da ke yankuna da dama ciki har da birnin Kiev. ma'aikatar tsaron ukraine ta ce sojojin saman sun yi ta murkushe harin da aka kabo makaman da aka rika harbawa akan birnin akwai kuma rahotannin tashin bama-bamai a biranen yammacin kasar na libib da zafarjiya kafar yada labaran ukraine ta ce rasha ta shafe dare tana harba makaman da suka hada da rokoki da shi'uma makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa. mai shari'a a kotun amurka ta ɗage shari'ar da ake gudanarwa kan tsohon shugaban ƙasar donald trump har sai baba ta gani kan zargin ajiye bayanan sirrin ƙasa da bai kamata ba a gidansa da ke florida a ranar talata alkali a elin canon ta soke zaman da aka tsara yi a ranar ashirin ga watan mayu saboda dalilai na sake zurfafa bincike da nazartar korafe-korafen da aka gabatar kafin soma shari'ar tsohon shugaban na ta kokarin ganin an jinkirta ko sauke dukkanin wasu shari'o'i ciki har da wanda yake fuskanta kafin zaben watan nuwamba to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc kamar yadda aka ji a cikin labaran duniya rahotanni sun ce Isra'ila ta shafe dare tana kai hare-hare ta zama a filin wato azirin Gaza ba kwace iko mashigar da ta haɗa yankin da Masar. Wani na zuwa ne a yayin da wakilan Isra'ila da na Hamas ke shirin komawa teburin kulla yarjejeniyar tsagaita wuta a birnin Alkahira. Lamarin da Amurka ta bayyana fatan zai kai ga nasara. Ga fassarar rahoton Yolan Neal. lugudan bama mai da isra'ila ke yi a yanzu ya karkata ne zuwa birnin rafa da ke kudancin gaza inda sojin isra'ilan ke cewa suna taka tsantsan wajen kai hare-haren nasu hukumomin lafiya a yankin sun ce ɗaya daga cikin hare-haren ya kashe mutum bakwai 'yan gida ɗaya akwai kuma fargabar samun karancin abinci bayan da isra'ila ta datse manyan hanyoyi biyu da ke kai wa mutanen birnin kayayyakin bukata a birnin alkahira masu shiga tsakani daga qatar da kuma amurka za su gana da wakilan da isra'ila da kuma hamas suka turo a ranar litinin din da ta gabata ne isra'ila ta sanar da cewa bata amince da sharaɗin da hamas ta gabatar domin cimma tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su ba kakakin fadar white house john kirby ya ce a wannan karan hamas ta nuna alamun sassauta matsayar ta ta farko wadda ta sa isra'ilan ta hau kujerar naki an kuma ambato wani babban jami'in gwamnatin shugaba biden yana cewa a makon jiya amurka ta hana aikewa isra'ila wani jirgi dauke da bama-bamai wanda a baya isra'ilan ta tsara amfani da shi wajen kai samame birnin rafa a gaida badamasi abdulkadir muktar da fassarar wannan rahoton muka je Najeriya kuma ana ci gaba da mayar da kakausa martani game da wani sabon harajin tabbatar da tsaro ta intanet da gwamnatin kasar ta bullo da shi inda bankuna za su rika cire rabin kashi ɗaya cikin ɗari na adadin kuɗin da aka aika ta hanyar intanet a tsakanin bankuna. Babban bankin kasar CBN wanda ya bayar da sanarwar wannan sabon harajin ya ce za a yi amfani da kuɗin da aka tara daga wannan haraji ne wajen magance matsalar damfara da sace-sacen kuɗi daga asusun bankuna na jama'a. Abdulsalam Ibrahim Ahmad ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa. Bisa ga dukkan alamu dai sabon harajin na rabin kashi ɗaya cikin ɗari na yawan kuɗin da mutum ya aika ta intanet daga wannan banki zuwa wancan da babban bankin Najeriya ya bullo da shi ya shigo da farar kafa ko rashin sa'a domin kuwa baya ga kunkunin da jama'a daidaiku ke ta yi su ma kungiyoyin farar hula da masana na ta bayyana suka game da shi hasali ma dai kungiyar serap mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya wa'adin kwana biyu ta ba babban bankin Najeriyar da ya janye wannan sabon haraji saboda tana ganin haramtacce ne ita ma haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta ƙasar wato nlc ta yi allah wadai da wannan sabon haraji ga ma abin da comrade nasir kabir sakataren tsare-tsare na ƙungiyar yake cewa ba za mu ɗauka ba ko muna kiran duk 'yan najeriya su bujire wannan tsari nasu a yitar da wannan hanyoyi na zalunci na ba gaira ba dalili. To akwai wani mataki da za ku ɗauka baya ga wannan kira? Matakai muna shirin ɗauka kuma lallai lallai za mu ɗauka. Dan ba za mu zuba ido ana zalunci a ƙasa yau a bullo da wannan kwanan nan muka gama maganan wutar lantarkin nan muka kuma gama maganan kuɗaɗen da ake cirewa na haraji na kayayyaki da kuma sauran wato kuɗaɗen ma'aikata da ake cire musu wani haraji. Wannan abu ya yi yawa ai zalunci ne. Farfesa Mustapha Muktar wani masani a fannin tattalin arzikin ƙasa da ke jami'ar Bayero ta Kano kuwa yana ganin wannan sabon haraji wani ƙarin alaƙaƙai ne ga 'yan Najeriya. Gaskiya zai ƙara ta'azzara wahalhalu ne da kuma tsadar rayuwa da kunci ga ɗan Najeriya. Saboda wannan aiki da aka ce za a yi da shi wajen kare masu asusun banki daga sace-sacen banki ai dama akwai hukumomi da kuma ma'aikatu wanda haƙƙin su ne su yi wannan saboda haka ni ban ga wani alfalinsa ba kuma ba wannan harajin ya kamata a ce aikin gwamnati ne ta kare mutunci da dukiyar 'yan ƙasa daga duk wasu masu cuta da kuma masu amfani da yanar gizo-gizo wajen sace musu kuɗaɗe. abin da ya kamata a yi shine gwamnati ta dakatar da maganar wannan harajin sannan kuma ta yi amfani da hukumomin da suka dace wanda dama tana biyan su kudade kuma aikinsu ne su zamanto suna aiwatar da duk wannan harkokin kula da tsaron kudin mutane a yanar gizo-gizo da kuma bankuna. Shi kuwa Farfesa Kamilu Sani Fage wani malamin jami'a tsokaci game da illar yawan haraje-harajen da ake ta da su a Najeriya. ka duba duk kasashe na duniya ma suna gudun yawan haraji domin yawan haraji yakan sa masu kasuwanci su ƙaura daga wannan kasashe su koma wasu inda ba haraji da yawa to mu ma ana irin haka gaskiya abin da zai haifar kenan sai dai yayin da babban bankin najeriya ke cewa sabon harajin na rabin kashi ɗaya cikin ɗari ne fadar shugaban ƙasar kuwa ta ce bisa doka harajin zai kasance ne digo sifili sifili biyar al'amarin da shi ma kansa ake ganin yana tattare da rudani inda galibi ke ganin kamar alkaliman duk ɗaya ne abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na bbc daga abujan najeriya To anan kuma kungiyar masu harkar cirar kuɗi ta POS a Najeriya ta nuna rashin jin ta game da wa'adin da gwamnatin ƙasar ta bawa masu harkar domin yin rajista da hukumar yi wa kamfanonin rajista ta CAC. Kungiyar mu dama tana kan tsari na wayar da mutane kai da mahimmancin ita rajistar kuma rajistar nan tana da fadi ba wai iya wannan sana'ar ba za ta yi wa mutum amfani. To amma lokacin ya ɗan yi mana kaɗan matuka wanda muna ma da tunanin nema a wajen ita gwamnati ko kuma su hukumar cac abubuwa guda biyu To sai a tara a cikin shirin hantsi domin jin wannan. To har wa yau a Najeriya hukumomi a yankin karamar hukumar Giwa da ke jihar Kaduna Najeriya sun ce al'ummar kusan garuruwa goma zuwa shaɗi ne suka yi ƙaura sakamakon hare-haren 'yan bindiga da suka matsa musu. wasu daga cikin mazauna yankunan da lamarin ya shafa sun ce kusan mako guda yanzu yan bindiga suna afka musu tare da hallakawa da kuma garkuwa da mutane sai dai hukumomi a yankin karamar hukumar ta giwa sun ce suna daukar matakai na samar da tsaro da tallafa waɗanda suka yi hijira daga garuruwan nasu sai dai sun koka kan ɗauke wani jami'in soji da suka ce hakan ya janyo ƙarin taɓarɓarewa tsaro a yankin giwa ta yamma ga kalifa shehu doka ji da ƙarin bayani wasu daga cikin mazauna garuruwan da suka baro gidajensu sun ce lamarin ya shafi garuruwan gogi da unguwar bako da margi da tumburku, da bataru da kayawa da kwanan rogo da makamantansu wani da 'yan bindigar suka yi garkuwa da jikoki da 'ya'yansa ya shaida min irin halin da suka shiga tun bayan harin 'yan bindigar. kini da daddare sun zo sun kwashi wa'insu mutane sun tafi da su kuma da safen nan ma yau. Wato ran talata kenan. sun zo sun kwashi mutane nan duk da ke garin yanzu idan su an tashi an koma garin giwa. To kamar kai akwai wasu na aka kai da aka tafi da su? Akwai yan uwa da abokan arziki da kuma yayye da yan uwa wanda yake yanzu maganar nan ma ana daji muna ma ta kokarin mu je ya za mu iya magana da su har yanzu ba mu magana da su. Ya batun jami'an tsaro. gaskiya babu wani cikakken jami'an tsaro a nan idan su ko a ce idan da sai dai akwai jami'an tsaro da sojoji da ke garin fatika akwai kuma yamma fall da aka aje su a garin kaya kun yi yunkuri na sanar musu cewa ga halin da ake ciki ana sanarwa suna zuwa to a wannan wata shigo ko ina ba wanda to kamar yanzu ku a nan giwan aina kuke zaune a gaskiya ana wayansu suna gidajen yan uwa ne wasu kuma suna kamar makarantun um, cikin garin giwa haka zalika shi ma wani da ya rasa mahaifinsa da ɗansa sakamakon harin da 'yan bindigar ke yi ya nemi hukumomin tsaro da gwamnatin jihar ta kaduna da su kawo musu ɗauki wani lamari ya ko bangare ya shafe ni don yanzu haka ni dinnan an kashe mani uba an kashe mani an kashe an kashe mani kande an kashe mani yaya to kamar kai tun yaushe ka baro garin shi ne kamar ranar yau din nan da gwaro yake na dauna cikin garin giwa. honorable umar awol bijimi ne ɗan majalisar jiha mai wakiltar giwa ta yamma ya tabbatar da faruwar lamarin as of jiya akwai mutum talatin waɗanda suke hannun waɗannan mutane akalla mutanen da muka rasa a wannan ɗan takaitaccen lokacin jos tsakanin kwana bakwai ɗinnan da suka gabata akalla kila mun rasa mutane sun kai kamar guda ashirin ko fiye da haka. Akwai kokarin da a mataki na gwamnati gwamnati ke yi nan ba da jimawa ba ina da yakini da yardan Allah duk waɗanda ma suka baro garuruwansu muna tsaron, da yardan Allah za su koma gidajensu. A gwamnatanci abun ya tara mana da hankali. Akwai wani zakakurin soja da yake wannan yanki wanda ana kiran shi Sajan Usman Hamisu wanda ake mishi lakabi da Bagobiri tun bayan da aka ɗauke shi daga yankin matsalar tsaro ta ƙara tabarbarewa. Akwai taimako wanda na san ƙaramar hukuma ta fara taimaka musu da musamman guraren da za a samu mafaka da kuma ɗan abin da za a samu a ci na yau da kullum. sai dai duk kokarin da na yi don jin ta bakin kakakin 'yan sandan jihar ta kaduna asp mansur hassan hakan ya ci tura sakamakon rashin dawo da kiran waya da amsar gajeren sakon da na aika masa karamar hukumar giwa na daga cikin ƙananan hukumomi a kaduna da ke fama da matsalar masu garkuwa da mutane wanda ko a bara sai da mazauna garin kidandan da ke karamar hukumar ta giwa suka koka kan yadda 'yan bindiga suka hana su sukuni sakamakon hare-hare da suke kai musu khalifa shehu kaji sashen hausa na bbc a abuja Najeriya. To da haka agogo muke can karfe bakwai saura kwata a Abujan Najeriya haka lokacin yake a yamai na jamhuriyar Nijar. Shida saura kwata kenan agogon GMT da Ghana. Umai Masani Abdulmomin ke gabatar da shirin safe kai tsi daga nan sashen Hausa na BBC. Kuna iya zuwa shafinmu na bbchausa.com domin karanta wasu labaran da muka wallafa. To nan gaba a cikin shirin za a ji majalisar dattijan Najeriya na neman bahasi da kokarin farfado da aikin babbar hanyar tarayya da ta tashi daga Kano zuwa Maiduguri wanda aka shafe shekara goma sha bakwai ba a kammala ba. To amma yanzu bari mu nufi Kenya inda likitocin da ke aiki a asibitocin gwamnati a kasar suka tafi yajin aiki a fadin kasar wanda suke neman gwamnati ta aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma tun a shekara ta 2017. Yarjejeniyar ta kunshi alkawarin karin albashi da inganta yanayin aiki da daukar likitoci aiki. To amma a yanzu gwamnati ta yi amai ta lashe domin kuwa ta ce ba ta da kuɗin aiwatar da wannan yarjejeniya. ma da wata guda da shiga yajin aiki iyalan da suka dogara da cibiyoyi da asibitocin gwamnati ne suka fi fuskantar matsaloli. Ga dai fassarar rahoton wakiliyar BBC Dorcas Wangira. A nan ina kitso ne a birnin Mombasa domin ganawa da Rufin da mijinta Kasim kan abubuwan da suka faru a lokacin yajin aikin likitocin. rofin Wapuwapu ma'aikaciyar jin daɗin jama'a ce da mijinta Kazim Muhammad wanda aikin karikanci yake yi har yanzu suna cikin jimamin mutuwar jaririyar so hidaya yar wata goma ta hudu ga 'ya'yanta. An gano hidaya ta kamu da ciwon huhu a babban asibitin gabar teku da ke garin Mombasa. Ta rasu kwanaki goma sha ɗaya bayan likitoci sun fara yajin aiki. rofin ta tuna ranar da suka nemi taimako daga likitoci don a bawa 'yarsu kulawar gaggawa we had to come back because of the strike so she never received any kind of medication. We had Dole muka dawo gida, don haka ba ta samu wani magani ba, kuma a lokacin da aka tura mu ɗakin da ake kula da marasa lafiyar da cutar su ta tsanani, ta riga ta rasu a hanya. Ba don an shiga yajin aikin ba, da ina tare da 'yata, ko da kuwa a asibiti ne. zan dinga ganin ta tana numfashi tana murmushi Kazim Muhammad shine mahaifin jaririyar. Sangine da zapata mtoto analia wa jirani, kidango naona ni daya wani lokaci idan jaririn makwabcin mai ya kuka sai na ɗauka jaririya ta hidaya ce idan na tuna ta mutu ba na jin daɗi ta sha wahala sosai fa wannan abu da ciwo yake bbc ta tuntubi babban asibitin domin amsa korafin da iyayen hidaya suka yi amma ba su amsa ba a cewar kotun da ke sauraron tuhume-tuhume da suka jibinci harkokin lafiya dole ne asibitoci su tabbatar da wani ɗan adadin likitoci don magance matsalolin gaggawa babban sakataren janar na kungiyar da ke kula da asibitin dr ghalib salim ya kasa gano dalilin da ya sa aka ki karɓar hidaya tun farko I am sorry. My sympathies go out to the mother for losing her baby. This news has shocked me. ka sa haƙuri ina jimami da nuna tausayi zuwa ga uwar da ta rasa jaririyarta wannan labari ya girgiza ni tun a lokacin da aka fara yajin aikin an ba da umarnin gudanar da kwarya-kwaryar kula duk wanda yake buƙatar kulawar gaggawa babu amfani mu yi sakarere haka kawai muna kallon yadda mutane ke mutuwa wannan dai ba shine karon farko da likitocin ƙasar kenya ke shiga yajin aiki ba domin a shekarar ta 2017 ya faru likitoci sun shiga yajin aiki wanda suka shafe sama da kwanaki ɗari. a duk faɗin nahiyar afirka ma'aikatan kiwon lafiya kan tafi yajin aiki kan neman ƙarin albashi da inganta yanin aiki a ƙasashe kamar zimbabwe da najeriya da afirka ta kudu da ghana rikicin da ake fama da shi a kenya a hali yanzu shine yadda hukumomi a kasar ke ganin cewa ba su da isassun kudade don aiwatar da yarjejeniyar da ta kawo karshen yajin aiki na shekara ta 2017 gwamnati ta amince ta biya dala dubu ɗaya da ɗari biyar duk wata amma a yanzu kuma za ta iya biyan dala ɗari biyar ce kawai ina a makabartar imbaraki a mombasa kuma rofin da mijinta kasim sun zo don ziyartar kabarin yarsu lokaci ne mai matukar wahala ga waɗannan iyaye really affected my mind to everyone I Hakika ya shafi zuciyata da kuma tunanina. Ba na iya tuna abu kai tsaye kuma ya kai ga wani lokaci mai tsauri ga duk wanda na haɗu da shi kai ya kai lokacin da wannan kunci da bakin cikin ya yi tasiri cikin rayuwata da sauran yarana ba na iya ba su kulawa mai kyau shugaban ƙasar ya buƙaci likitocin da ke yajin aiki da su koma bakin aiki yayin da ake neman hanyar magance matsalar sai dai har yanzu ana ci gaba da takun saƙa domin kuwa likitocin suna son gwamnati ta fara warware matsalar albashin ma'aikata tukunna A gaida Umar Shehu ‘yan leman da fassarar wannan rahoton. To kungiyar agaji ta IRC ta ce adadin mutanen da ke fama da matsanancin karancin abinci a kasashen Sahel da sojoji ke mulki wato niger Burkina Faso da Mali ya karu zuwa miliyan bakwai da dubu dari biyar. IRC ta ce matsalar karancin abinci da rashin abinci mai gina jiki na ci gaba da kasancewa manyan kalubale a yankin. Ga rahoton Amina Sahalo 'yan tata. A yankin Sahel kaɗai Burkina Faso da Mali da Nijar na da mutane miliyan dubu ɗari biyar da lamarin ya shafa. Inda ya ƙaru daga mutane miliyan biyar da dubu ɗari hudu da ya shafa a bara. Hukumar ta IRC ta ce kimanin mutane miliyan saba'in ne ke rayuwa a cikin ƙasashen uku waɗanda dukkaninsu ke yaƙi da tashe-tashen hankula na masu ikirarin jihadi. har ila yau lamarin na iya ƙara tabarbarewa zuwa ƙasashen kamaru da chadi da najeriya mataimakin shugaban yankin yammacin afirka na irc madu diyawa ya ce A yammacin Afirka tsakiyar Afirka, matsalar karancin abinci ta ƙara ta'azzara a cikin shekaru biyar da suka wuce. Ya ƙara da cewa matsalar yanayi na ƙara ta'azzarar karancin abinci, rashin abinci mai gina jiki da rashin tsaro, tare da ingiza matasa, maza da mata, yin hijira a ciki da wajen yankin. Ƙasashen Burkina Faso da Mali da Nijar da aka kakabawa takunkumin tattalin arzikin bayan juyin mulkin da aka yi a watan yulin da ya gabata sun kori sojoji daga faransa tsohuwar uwar gijiyarsu kuma a watan satumba sun kulle yarjejeniyar kawancen kasashen sahel inda ta kara komawa ga rasha domin samun goyon baya A gaida Amina Sahale ɗin tata da wannan rahoton. To idan muka sake komawa Najeriya Majalisar Dattijan ƙasar ta amince kwamitin ayyuka na majalisar ya kai ziyarar gani da ido babbar hanyar tarayya da ta tashi daga Kano zuwa Maiduguri. Hakan ya biyo bayan ƙudiran da Sanata Abdulrahman Kawu Samaila daga Kano ya gabatar wanda ya nemi a farfado da aikin da aka shafe shekara goma sha bakwai ba a kammala ba. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton na Buhari Muhammad Fage. a wani yanayi na murya ɗaya tare da samun goyon baya ƙudurin na sanata kawu sumaila ya ja an yi dogo tattaunawa domin babu wanda ya shakku kan buƙatar ganin an kammala wannan aiki na kano zuwa maiduguri sanata kawu sumaila ya ce titin na da alfanu ga yankin arewacin najeriya ta fuskar ci gaban tattalin arziki amma yanzu ya kare da haɗiye rayukan al'ummar da suke bin sa a yau da kullum saboda gazawar gwamnatoci. Domin bayan jihohi guda biyar da ya haɗa ya kuma haɗa ƙasashe manya guda uku Nijiyar, Chadi da Kamaru wanda duk wannan hanyar ce ta zuwa Kano. Ita kuma Kano ka san muhimmancinta. Mutane suna ta mutuwa ko watan da ya gabata mutum goma sha ɗaya kurmu suka kone sai a wurin aka binne su. Abin da zai baka mamaki tun da me ake yi tsawon wannan shekaru. Sanata Kaka Shehu Lawal shine ke wakiltar barna ta tsakiya ya ce an yi manyan ayyukan gwamnatin tarayya sun fi ɗari daga lokacin mulkin shugaba obasanjo da aka bayar da kwangilar wannan hanya ya zuwa yanzu tun da aka naɗa shi minista bai taba zuwa arewa maso gabashi ya duba wani hanya ba amma kullum yana can yankin su ai muwa mutane ne saboda haka ne muka dan soke shi ya je duba na hanya ana samun yan fashi a inda ba su da kyau su tare mutane su yi fashi ana samun 'yan boko haram su tsayar da mota su ɗibi mutane su shiga daji ana dai samun kala-kalan kalubale idan ma zai yiwu a dakatar da duk wata hanya sai an gyara wannan amma wannan abin da ya sa muka faɗa idan ba hakan muka yi ba ba za su kula da wannan hanyar ba sai aka wasa wasa sai a ce sai budget na wani shekara shekara sha bakwai ba wasa ba ne. yan magana kan ce ramar giwa abin kunyar daji Sanata Babangida Husaini shine tsohon babban sakataren ma'aikatar ayyukan tarayya. Ya ce matsalar aikin ba ta kuɗi ba ce, domin tintin aka samar da dukkan kuɗaɗen da aikin ke bukata ƙarƙashin takardun lamuni na sukuk da babu ruwa a cikinsu. Ku magana compensation biyan diya a lokacin da gwamnatin tarayya ta zauna majalisar zartarwa ta ɗauki hannun gwamnatin tarayya daga BND ya na ƙasa ko na titi ko na hanya ta mai da shi hannun gwamnatin jihohi kuma idan ka kalli wannan titin ya biyo ta manya-manyan garuruwa kamar wudil kamar gaya kuma idan ka bi titin nan za ga kusan dukkanin gefensa gidajen mai ne da kuma gine-ginen gidaje manya-manya a bakin hanya to biyan wannan compensation din nauyin yara ta yi akan gwamnatin kano da gwamnatin jihar jigawa wanda kuma magana ta gaskiya kuɗaɗe ne masu yawa su kansu kamfanin ɗan tata an sau sun samu 'yan canje-canje a management nasu saboda rasuwar shugabanni masu kamfanin da abdulkadir ɗan tata to abubuwa dai sun faru da yawa a kamfanin wanda su ma ya ɗan shafe su gazawa ce ta sa aka dinga bawa kamfanoni daban-daban 'yan kwangila aikin daga nan zuwa nan haka a wato ana yin haka ne domin sauƙaƙawa misali yanzu ka ɗauki titin kilomita ɗari kusan biyar da da sittin biyar kano zuwa maiduguri ka ba ɗan kwangila ɗaya babu ɗan kwangilan da zai iya din najeriya gaba ki ɗaya sanatocin sun ce za su ci gaba da bibiyar aikin har sai sun tabbatar da an kammala shi cikin nan da shekara mai zuwa sai dai waɗanda ke bin hanyar abuja kaduna suma sun ce suna cikin far manin shekara takwas an gaza kammala titin da bai fi kilomita ɗari biyu ba. Buhari Muhammad Bage, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. Toma da yanzu kuma ga Muhammad Abdu da labaran wasanni. jiya borussia dortmund ta kai wasan karshe a champions league bayan da ta doke paris saint germain ɗaya mai ban haushi a faransa ta kai zagaye na biyu da cin kwallo biyu da babu ko ɗaya gida da waje kenan wannan shine karo na hudu da suka fuskanci juna a bana a gasar bayan da dortmund ke da kofin kwaya ɗaya tal da ta lashe a 1996 kungiyar jamus za ta buga wasan karshe a bana a wembley ranar ɗaya ga watan yuni da duk wadda ta yi nasara tsakanin real madrid da bayern munich yau ne za a buga ɗaya wasan dab da karshe a champions league din tsakanin real madrid